Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke kuma si a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar goma ga watan Janairu na shekarar 2018. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanan labarai. Wani rahoton Majalisar Dokokin Amurka da aka fidda yau Laraba ya zargi Rasha da cewa ta daɗe tana kai farmaki akan tsarin dimokuraɗiyya a ciki da wajen ƙasar. A jiya talata kuma wani alkalin kotun Amurka ya ba da umarnin cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da amfani da shirin nan da ke kare dubun da bata bakin haure da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke yara. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake yi ganawar ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un amma sai an cika wasu sharuɗa. To a shirin namu na yanzu za ku ji haɗin gwiwar sojojin saman Najeriya da sojin ƙasa na can na barin wuta a dajin Sambisa. sai rahoto kan ra'ayoyin wasu jama'a dangane da jadawalin zaben shekarar 2019 da hukumar zaben najeriya ta fitar muna kuma ɗauke da rahoto akan taron wayar da kan al'umma da wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya kan biyan harajin gwamnati a niger bayan haka za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani rahoton Majalisar Dokokin Amurka da aka fidda yau Laraba ya zargi Rasha da cewa ta daɗe tana kai farmaki a kan tsarin dimokuraɗiyya a ciki da wajen ƙasar. Ya kuma yi kira a kan neman hanyoyin da za a bi na tunkarar wannan batu abin da zai fara da shugabancin Amurka wanda rahoton ya yi zargin cewa shugaba Trump ya gaza. Rahoton wanda hadiman sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat a kwamitin kula da harkokin kasashen waje suka fidda suka kuma ba murya Amurka gabanin sakin rahoton ga sauran jama'a ya ce gwamnatin shugaban Rasha Vladimir Putin ta tsara wasu matakai masu ƙarfi wajen gwada tasirin ta a ƙetare. da alamun kuma ta a niyyar amfani da kusan duk wata hanya domin ganin ta gurgunta gwamnatocin da kuma ƙawancensu. sakamakon bincike na tsawon watanni da kuma musayar bayanai da gwamnatocin kasashen waje da rasha ke fako rahoton mai shafi 206 ya ba da cikakken bayani akan yadda rasha ta yi amfani da karfin ikonta a wasu kasashe To a jiya talata ne wani alkalin kotun Amurka ya ba da umarnin cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da amfani da shirin nan da ke kare dubban dubatar bakin haure da suka shiga Amurka ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke yara da zai hana ta sake su zuwa su A watan Satumba shekarar da ta gabata ne shugaba Trump ya dakatar da shirin da ake kira daka a takaice ya kuma ba 'yan majalisar tarayyar kasar wata shida su bullo da doka kan yadda za a tafi da al'amarin waɗannan mutane. alkalin wata kotun amurka ta gunduma a jihar california da ke yammacin amurka ya yanke hukuncin da ke goyon bayan wasu mutane da hukumomi ciki har da jami'ar california da suka maka suka maka gwamnatin amurka kotu domin neman a hana, hana ta rusa aiki da shirin na daka alkalin ya ce ya kamata shirin ya ci gaba da aiki har sai an warware kararrakin da aka shigar gaban kotu kotun ta ce ta yi wa mutanen da dakatar da shirin daka zai shafa su fuskanci babbar matsala kuma ƙasa za ta amfana idan aka ci gaba da aiki da shirin Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu mun jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake yi ganawar ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, amma sai an cika wasu sharaɗa. ta yin ganawar da shugaba mun ya yi wa takwaran aikinsa na koriya ta arewa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an diflomasiyya daga ƙasashen biyu suka yi gadawa farko a hukumance tun bayan wadda suka yi a watan disamba shekarar 2015 shugaban koriya ta kudu ya faɗa wa manema labarai a birnin seoul cewa taron kolin da ƙasashen biyu za su yi ba wai kawai zaman ganawa ba ne Mun ya ce tilas a samu tabbacin samun nasara ko ci gaba kafin ya zauna da shugaba Kim Jong-un. a lokacin taron kolin da aka yi jiya talata a ƙauyen Panmunjom john da aka yi wa lakabi da na kwanciya hankali inda babu wasu ayyukan soja a wurin wanda kuma ya raba koriya ta arewa da koriya ta kudu koriya ta arewa ta amince ta tura wakilanta zuwa wasan motsa jiki na olympics wanda za a yi a wata mai zuwa a pyeongchang ƙasashen biyu kuma sun amince su gudanar da shawarwari don rage zaman tanki yadda ke tsakaninsu. su To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ana tuhumar wasu 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran Reuters su biyu da aka kama a Myanmar da saba dokar hana fallasa sirrin kasar. a yau laraba masu gabatar da ƙara suka gabatar da irin cajin da ake yi wa wallon da kuma kyausayo a wata gajeruwar zaman kotu da aka yi a yangon ranar 12 ga watan disamba ne aka kama 'yan jaridar biyu bayan da aka zarge su da samun wasu bayanan sirri da wasu 'yan sanda biyu suka basu lokacin da suke cin abinci Lawan 'yan jaridar ya ce alkalin kotun ya ki amince da bukatar ba da belin 'yan jaridar amma ya yi alkawarin cewa zai yanke shawara a zaman kotu na gaba wanda za a iya yi ranar 23 ga watan nan na Janairu. 'Yan jaridar sun haɗu da iyalansu haɗuwa mai cike da ban tausayi bayan zaman kotun kafin a maida su gidan yari. A wajen kotun kuwa 'yan jarida da yawa sanye da baƙaƙen tufafi ne suka yi gangamin nuna goyon bayan su ga Walon da kuma Kyausau. Wasunsu na ɗauke da allunan rubutu da ke cewa aikin jarida ba laifi ba ne. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya musanta ikirarin da ƙasar Pakistan ta yi na cewa ya dakatar da haɗin kai da kasar kan harkokin soja da tattara bayanan sirri da Amurka. Kakakin ofishin jakadancin Richard Snell Sayer ya ce ba mu samu wata sanarwa akan dakatarwa ba a hukumance. Da safiyar jiya talata a jawabin da yi wa cibiyar nazarin dabarun mulki ta gwamnati, ministan tsaron kasar Karam da Stigar Khan ya ce sun dakatar da haɗin kan akan harkokin tsaro da bayanan sirri, amma ya ƙara da cewa har yanzu hanyoyin sadarwa da dakarun neto da ke Afghanistan da aka fi sani da Ground Lines Communication ko kuma Airline Communication da Turanci na nan daram. Pakistan ta yi kirarin dakatar da harkokin soja da tattara bayanan sirri ne bayan da Amurka ta yanke shawarar dakatar da bata taimako akan harkokin tsaro ga hukumomin kasar da ke Islamabad. A nan birnin Washington, ƙaramin sakatare mai kula da harkokin diflomasiyya da hulɗa da jama'a Steve Goldstein ya faɗawa murya Amurka a jiya talata cewa Amurka na fatan Pakistan za ta koma teburin shawarwari ta kuma ci gaba da taimakawa ƙoƙarin da Amurka take yi a wajen yaƙi da ta'addanci. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin haɗin gwiwar sojojin saman Najeriya tare da sojin ƙasa na can na taɓarin wuta a dajin Sambisa don gaggauta kammala fatattakar burbushin mayakan Boko Haram. Hassan Maina kaina ya nemo mana ƙarin bayani daga hedikwatar sojin saman Najeriya ga kuma rahoton da ya aiko daga Abuja. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesanya dangane da hararen da suke kaiwa a halin yanzu ga burbushin mayakan Boko Haram a dajin Sambisa. The Air Task Force of Operation Lafiya Dole alongside the Nigerian Army Counter. Mayakanmu na sama daga cikin rundunar Operation Lafiya Dole tare da su sojin ƙasa na Najeriya suna can a halin yanzu suna ta barin wuta na haɗin gwiwa a ciki da ma zagayen uh, yankin dajin Sambisa. Injimi na ɗaya daga cikin wuraren da muka hango Boko Haram na ƙoƙarin tattaruwa take muka yi rugurgu da shi domin mun babbake wurin baki ɗaya. Daga nan kuma muka wuce Camp Zero inda nan ma muka yi ruwan wuta daga sama take burbushin mayakan Boko Haram da basu mutu ba suka fara guduwa bisa bisa babura su din ma mun ci musu inda muka gama da su baki daya na kuma tambayi air vice marshal adesanya in ka ce kun yi gumurzu a kamzero da ke cikin dajin sambisa ba a baya sojojin najeriya kun ce kun kwato kamzero daga hannun boko haram ba ko kuwa wani kamzero ne na daban yes it is the same kamzero uh, ah, you know that the sambisa i wannan dai kamzero din ne ai ka san dajin sambisa wani irin babban daji ne mai girman gaske yanzu abin da ke faruwa shine su burbushin mayakan na boko haram na kokarin sake tattaruwa a wuri guda shi yasa muke ta faman bude wuta don dakile su daga sama da kuma ƙasa this joint operation between the Nigerian Air Force and the Nigerian Army kalaman kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya kenan Aliko Yan Rashid Harun wani tsohon hausa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Akwai abin da ake kira attack and hold strategy wanda Nigerian Army ya kamata su yi. Lokacin da aka yi ba ka kwato wannan Camp Zero din bai kamata Nigerian Air Forces su bar wurin ba. Kaga kwanakin ba ai Nigerian Army ta yi organizing foreign classification a wannan wurin. Amma daga ba da su gama wannan abu na din sai suka watse suka bar wurin. Shi wannan Camp Zero din abu ne mahimmanci game da su 'yan Boko Haram saboda me? Saboda akwai bunker wato akwai underground abubuwa da wanda ya kamata federal government ya amfani da shi kwatanta da za yi training din na national guard a wurin yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan sabon hari na sojojin najeriya a dajin sambisa zai yi dangane da dakile barbashin mayakan na boko haram hassan Maina kaina muryar amurka daga abuja najeriya wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja don wata fitina ita ta mu sai soja To Madalla Hassan Maina kaina kwana ɗaya bayan da hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaɓukan ƙasa na farkon shekara mai zuwa. Wasu 'yan Najeriya na ganin matakin zai karkata hankulan 'yan siyasa wajen yakin neman zaɓe maimakon gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibril ya ji ta bakin wasu mazaunan jihar. ya zaka hukumar zaɓe a tarayyar najeriya ta fitar da jadawali na zabukan da za a gudanar na ƙasa a shekara ta dubu da goma sha tara kamar da wannan jadawali dai ya nuna za a fara gudanar da zaben fidda 'yan takara ne na jam'iyyu daga ranakun 18 ga watan agustan bana zuwa bakwai ga watan oktoba na bana a yadda kuma za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da gwamnoni a ranar 16 ga watan fabrairun shekara ta 2000 2019 da kuma biyu ga watan maris a shekara ta 2019 tuni dai 'yan najeriya suka fara mai da martani game da jadawalin da hukumar zaben ta fitar inda su ke fargaban cewa har yanzu wasu 'yan siyasan ba su sauke alkawuran da suka ɗaukawa masu zaɓe ba don haka ne suka ce za su haɗu a mazaɓa. sunana Hussein eh gaskiya mun ji kuma amma gaskiya da dama wasu da aka zaɓa can baya har lokaci ya kure musu ba su abin da ya kamata a ce sun yi ba kuma yanzu gaba daya hankulan su zai karkata ne ga kamfe don neman cin zaɓe mai zuwa to amma gaskiya mu dai yanzu mu 'yan najeriya da can baya mun yi jam'iyya sak amma yanzu za mu diba waye ya cancanta mu yi kawai saboda bai mu zaɓe ka har tenuwa ka ta kare ba kai mamu wani abu ba kuma yanzu ba sauran lokacin da za su yi wani abu don gaba ra'ayin ra'ayinsu ya koma ga kamfe sunana malam muhammad nasir to sai mu ce kalubalen 'yan siyasa najeriya musamman ma gwamnatin najeriya ga arakawullan da ta mana. wannan zaben baya ba ce mana komai ba kuma sannan gashi yanzu duk hankalin su mun san zai karkata su ga cewa ya za su su ci zaben gaba kuma sannan musamman ma dai ita gwamnatin Buhari misali tunda yanzu gwamnatin ta ce za ta harka boko haram ce kawai dai za mu ce alhamdulillah sauran duk abubuwan dai ga sanan dai musamman tattalin arziki da sauran abubuwan da hawa price take ta kara karuwa gashi nan dai mu ba za mu ce dai kai a dai duba mana da Allah to sai dai kuma ba dukkanin yan Najeriya ne suka amince da wannan jadawali da hukumar zaben ta fitar ba kamar da alhaji ado dan sudu wani shugaban kungiyar yan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya ya shaida mini a nan lagos kiyar magana abin ya yi sauri bai kamata a ce a wannan lokacin za a fitar da ainihin jadawalin zaɓe ba tukuna ya kamata a ce an jinkanta na ganin ko da ma zuwa tsakiyar wannan shekara ko ƙarshen wannan shekara amma tun yanzu an fitar da jadawalin zaɓe so kamar an yi wa 'yan siyasa allo larura ne kamar an ce da 'yan siyasa su fito su shiga yakin neman zaɓe ne kamar an ce da 'yan siyasa shi shikenan an kaɗa gangar zaɓe wanda kuma musan siyasa irin ta najeriya musamman siyasa irin ta arewacin najeriya wacce ake faɗace-faɗace da kashe-kashen rayuka da sauran gaba da ƙiyayya da zage-zage da cin amana da bitirci da makamantansu yanzu da da yake hukumar zaben ta fitar da jadawalin gudanar da zaɓuka kamar da 'yan magana suka ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya Babangida Amurka daga Legas. ta motar sun ba. kuma tsallaka ƙasar Nijar inda wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya taron wayar da kan al'umma a kan biyan harajin gwamnati ta hanya madaidaiciya ga tamar abari da cikakken rahoton. Nowa Arzika shine shugaban kungiyar farar hula ta MPCR. Yaƙa muke mu ci gaba. ya kamata jama'a su yi domin kyautata ma kanmu da kanmu. Wannan magana ta shahi tahiya bisa kan matsala biyan haraji da jangali ga 'yan ƙasa don me ake biyan shi kuma don me ake biya abba a biya me matsalolin da ke da kwai a ciki to shi duka ne muka ɗauko maganganu muka sha muka gama muka ce to lalle kowa ya kamata shi imani gina ƙasa sai an gama ƙari da ƙari sai an gama gudunmu kowa da kowa ake iya gina ƙasa kuma sai an yi unhwani da albarka ƙasa cewa da ma'adanai da abin da suke da cikin ƙasa da na sama wanda muke iya unhwani da su mu gama ƙari da abokan masu hannu da shuni don mu yi aikin da zai ba mu dama mu samu kuɗin gina mu ta wannan fanni bayan wannan kuma wannan bai a ce ana iya hidda haraji daidai gwagwado irin abin da yake iya yiwa al'umma ta biya sai dai nuhu arzikan ya kara da cewa an bera da sata da dawama da wari su ma dai magabatan sai sun sa ido kan waɗanda aka ɗora ma nauyin tattara harajin ai ba dan mutane ba su biyan haraji ba ne al'ummar nijar suna biyan haraji amma wani bi eh, abin da wanda aka biyan nashi ne yake bin wata hanya sai ya yi kwana to kaga ba a ce yan tun da kai ka bada amma wanda ka ba bai kai ba kana ganin su cikin wanda aka sa irin wannan aikin karba haraji yadda suke kamar yanzu in ka je amsa a sangam ya kamata a baka tike ka bada dala ashirin ko a baka tike ka bada dala arba'in sai mutumin a kwatanta mashi ma in ya baka dala goma ba tare da an amshi tike ba eh tana yi to wannan dala goma in ya amsa a gani ba a sa cikin baitarwanin eh, ko komini eh, ba ko kuma kasa. zai yi cikin aljihun mutane ne wanda ga amsa abin to kaga kenan sai ya kawo irin rikicin da yake sa mutane suna biya kuma ba su gani a kas babban burin kungiyoyin har hula dai bai wuce na gwamnati ta ɗauki sandarta ta doka a hannu ba ta kuma yi aiki da ita to wannan duka yana iya kawo rikita wanda mu a namu gani sai an ɗauki matakan a gyara to wannan gyaran ne ya sa kaga muke tahe a matsayin mu na hawa hula sai mu ce kai hata tunda doka ta ba mu inci mu ma a yan kasa mu ce kada yi ba daidai ba muke kwatanta ma gwamnati ya kamata ya komo a zamna a gyara su ma dai wanda suka halarci wannan haduwa ta rota bikin sun gamsu da maudu'in da aka dauka sun kuma yi alkawarin za su sanar da yan uwansu alaishi kulibali muhammad lawal kan kai dan kasa ne to ka bada hakkin kasa hakkin kasa shine me shine ka gina kasar ka cikin haki guda shine diya ka ba da diyar ƙasa to ka zama ɗan ƙasa. ne matsalar da eh, jangali da wasu diyoyi wanda suka tare ɗan ƙasa ba su shigowa domin su ba da damar wannan tarbace da agama a samu aiki na ci gaban ƙasa a nan bisa layi eh, an faɗi gaskiya idan abin da muka hudu gwamnati za ta aiki da shi insha Allah za a samu salaha walau wajen talaka shi ya gane a kuɗin shi ake ɗauka ba wani bane ke kashiya aiki ne ake mushi don ci gaban ƙasar shi. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da waɗanda ba amurka ba da suka shigo na Amurka daga wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ma shirin kamar kullum ya karɓi bakuncin wani injiniya ne kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Suna magana da injiniya Babajide Samuel Timothy ne wanda yana zauna cikin garin Maryland a America, US. To tun yaushe Babajide injiniya Babajide ya zo America? Ah, na shigo amurka eh, bai daidai ba kamar shekara biyu da wani abu ne na shigo amurka to eh, mai jide ya zo yi amerika ya zo yawo ne koko ya zo ya zauna ne na zo ne zauna in duba inda yara yake amma ya fi mun in zama gida amma duk mun zo ne mun fito ne mu gan inda rayuwa yake domin in some probably an ce travel is part of uh, is part of education shi mm. sa yasa uh, muka zo mu ga inda america yake inda ana ana rayuwa a nan wurin kuma to to da ka zo eh, na ji ka ce injiniya injiniya baba jide eh injiniya wani irin injiniya ne kai a ba a gida dama a gida na zo na a zaria ne ni a fifin zaria ne muna zama cikin sabon gari zaria sabon gari a zaria inda eh, na yi inda aka tashe ni kenan iyaye na yana yana cikin garin zaria ya, muka fito na koya aiki na je amide secondary school ne a zaria na koya aiki ne ina, zuwa makaranta kuma ina zuwa wajen koya aiki a dan magaji wani irin aiki ka koya aikin makaniki To shi shi babaji ke yi a nan koko wani aiki yake yi na daban? No aikin din tun lokacin bin tashi ba a aiki din. Aikin din aikin ne na fara tun a gida na fara aikin mekaniki. Akwai mutanen da suka sani sosai a Zaria a dan magaji Zaria ana kiran suna wurin ganuwa inda na fara koya aiki na na mekaniki kenan. Wanda ya koya mu aiki Um, sista na ya yi aure da wani shine mekaniki din tun da mamana ya ce so in tashi in koya aiki sai na ce eh, su bari in koya aiki a wajen shi shine yana cikin gano ana ce mai oga isaac oga isaac akwai ogan shi ma shi ma ana ce mai ojo a cikin garin zaria din a cikin garin zaria din ana ce mai ojo yankin cikin garin zaria ne ana ce kusan pz shine ogan ojo shi ma yana zama su an waye su da jaran lada mota lada lada lada ana ce mai ladan boko an waye su da jaran lada da opel ne lokacin nan to kai wace mota ka iya gyara yanzu allah ya taimake ni na zo na bir zaria na koma kaduna ne na ci gaba kan aikin eh, injiniya din na koma babban mota na koma gidan kasko ana ce ma gidan na gidan kasko a kaduna mm. na koma gidan kasko shine na kama ah, aikin baban mota kamar dav kamar mandile shine na koma um, kasko lokacin na nake gyara na koma na koma kuma na je na yi shekara guda a kaduna a gidan kasko na kara ilimi akan um, men's desire de Iveco eh, ne da waɗansu aka nan a Kaduna. To, eh, Babajire da ka baro Najeriya ka zo nan Amerika. Mm. Daman da ka zo nan ka zo da niyan ka ci gaba da wannan aiki na gyaran mota ne ko ko ka yi tunanin za ka yi wani aiki daban? A tun dama shigowa na ingande aikin din ya kamo zan ya ci gaba ne zan ya kara ilimi ne in Allah ya turo mu za mu koma gida we can help our community za mu are helping kaimu mu yi upgrading a mechanical facilities dimu hmm. a gida dama tun abu nan ya kawo ne ingan da yanayi aiki yake a nan wurin because um, bayan gidan ma I've worked with many companies to, on mechanic to da taba yi wani aiki ba sai na makanike tun da kake eh. To da ka zo na to ya ka gaba aikin kanikanci idan ka kwatanta shi da aikin kanikanci a gida? Aikin kanikanci da nan da gida gaskiya a gida muna baya. Me yasa? Muna baya. Muna baya ne a kan domin yanzu duk shugabanmu a gida they are running away from the technical school. Suna barin ilimin science. Um, ilimin kimiyya. <laughs> suna daga ilimin science biya da ilimin technical school a gida ne problem namu if we can stand our our technical school back home muna da basira muna da ilimi amma because domin eh, waɗansu abu wanda shugabanmu ya tama su sa in su zama da shi mu samu cin gaba kan ilimin mechanic ah, ni ma na shiga nan garin the first three weeks one month na samu aiki mekaniki turka sati biyu da shigowarka ka samu aiki to sai da injiniya tsaya a nan domin ko lokaci ya ɗaga mana hannu masu are a dakace mu a cikin shiri na gaba inda za ku ji ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu injiniya babaji ta samuel timoti ɗan asalin najeriya mazauni nan jihar maryland sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi riga da busa shi riga in ji To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito ne daga Sadu Sa'idu Daura. yace ce salam VOA Hausa, Nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka samu na kama masu satar shanu da garkuwa da mutane wata babban nasara ce. Da jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk wasu 'yan ta'adda. Don yanzu harkar samar da tsaro a yanzu na kowa da kowa ne ba sai jami'an tsaro kaɗai ba. sai sakon bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce Asala voa hausa muna fatan allah ya sa ɗimbin jami'an tsaron wanzar da zaman lafiya da aka tura a jihar benue da nufin inganta tsaro a jihar ya zama silar kawo ƙarshen zaman tankiya da mummunar gabar da ke akwai a tsakanin fulani makiyaya da sauran ƙabilu domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki tattaunawa kai tsaye da ake yi tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu a karon farko cikin shekara biyu da ke da zumma kawo ƙarshen zaman doya da manja a tsakanin ƙasashen biyu abin ya yi kyau da fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen biyu daga garba na kwalo a jaura da garba sabiyo lagashuwa salam voa hakika matakin da rundunar sojojin najeriya ta ɗauka na gargaɗin al'umma shiyar arewa maso gabashin najeriya da su guji ɓoye mayakan boko haram hakan yana da kyau daga fatima garba na kwalo a jaura da fatima isa mai kati gashuwa salam murya amurka ba shakka mu matasa ya kamata mu sauya halayenmu mu rungumi hanyoyin zaman lafiya cikin al'umma mu bar shiga sahun gaba a rikice-rikice na kabilanci ko kuma na kungiyoyin 'yan ta'adda ganin mu ne ake mana lakabi da ƙashin bayan kowace al'umma a ƙarshe ita ma gwamnati akwai rawar da ya kamata ta taka wajen ganin matasa sun zamo nagari ta hanyar samawa matasan ayyukan yi ko sana'o'in dogaro da kai domin sanin kowa ne rashin aikin yi na iya saka matashi aikata ba daidai ba Allah dai ya sa mu dace amin daga Hussaini Abba Dambam karamar hukumar Dambam jihar Bauchi. To kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitaccen labarai. Wani rahoton Majalisar Dokokin Amurka da aka fidda yau Laraba ya zargi Rasha da cewa ta daɗe tana kai farmaki a kan tsarin demokuraɗiyya a ciki da wajen ƙasar, ya kuma ya yi kira a kan neman hanyoyin da za a bi na tunkarar wannan batu, abin da zai fara da shugabancin Amurka, wanda rahoton ya yi zargin cewa shugaba Trump ya gaza. jiya talata ne wani alkalin kotun amurka ya bada umarnin cewa gwamnatin trump ta ci gaba da amfani da shirin nan da ke kara daban dabatar bakin haure da suka shiga amurka ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke yara wanda zai hana a tasa sakiyarsu zuwa su a watan satumba shekarar da ta gabata ne shugaba trump ya dakatar da shirin da ake kira daka a takaice ya kuma ba 'yan majalisar tarayyar kasar wata shida su bullo da doka akan yadda za a tafi da lamarin waɗannan mutanen Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya faɗa yau Laraba cewa a shirye yake ganawa ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, amma sai an cika wasu sharaɗa. Ta yin ganawar da shugaba mun ya yi wa takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an diplomasiyya daga ƙasashen biyu suka yi ganawa farko a hukumance tun bayan wadda suka yi a watan Disamba shekarar 2015. Shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa manema labarai a birnin Seoul cewa taron kolin da kasashen biyu za su yi ba wai kawai zaman ganawa ba ne. mun ya ce tilas a samu tabbacin samun nasara ko ci gaba kafin ya zauna da shugaba Kim Jong-un. Tuma mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob. Najir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.